Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin, ishirin ga watan Rajab, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, tana da talatin da biyar, daidai da sha tara ga watan Mai shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Ariƙul Janna, fi takhrij ahadis al-bughya na Abu Abdulrahman al-Dosowi Ismail bin Akibo Ahmad Jibril Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin gaɓa ne da ke bayyana mana haƙoƙin miji akan matar shi inda malin ya ce ƙala rahimahullah mawallafin wannan littafi a sheikh ismail bin abubakar allah ya ji ƙanshi ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama banzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ayi mamra'atin matat duk matan macen da allah maɗaukin sarki ya rasuwa ma'ana duk matan da ta kwanta ta rasu wa zawjuha anha radin mijinta yana mai yarda da ita ma'ana mijinta ya yarda mutuniyar kirki ce mai ladabi ce mai biyayya ce ya amince ya gamsu da kowa da komi nata dakhalatil janna to wannan mace ta shiga aljanna wannan hadisi na ɗari da tara daga cikin jerin giyan hadisan littafin buguya akhrajahu at-tirmidhi wannan hadisi al-imam ne ya fitar da shi qultu mala akibo yace hadisun da'ifun wannan hadisi da'ifi ne akhrajahu at-tirmidhi al-imam ya fitar da shi a lamba na 1161 fi nikahi babu ma ja'a fi haqqi az-zawji 'ala al-mar'a a littafin da ke bayani kan aure ƙarƙashin babin da ke magana akan haƙƙin miji akan matan shi haka ibnu maja ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1854 fin nikahi babu haƙƙu zauji alal mar'a al'imamu tabarani ya fitar da wannan hadisi a lamba na 884 mala ya ce wa abu ya ala fil musnad haka abu ya ala ma ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad a lamba hadisi na 6,000 da ɗari tara da uku. Walbaihaki, al’imamu Baihaki ya fitar da wannan hadisi a cikin sha'abul iman a lamba hadisi na dubu takwas da ɗari bakwai da arba'in da hudu fi hukukin auladi wal ahalin a babin da ke bayani a kan haƙoƙin ‘ya'ya da kuma iyalai, kullum min tariƙil musawir himri mala ya ce dukkaninsu sun ruwaito wannan hadisin ta hanyar almusawiyar alhimyari an ummihi ya ce ya yi karatun ne daga mahaifiyar shi an ummi salama radiyallahu anha daga ummu salama Allah ya ƙara mata yarda marfu'an ita kuma daga annabi wal wa ummuhu majahulani mala ya ce ɗan da uwar wa walidun wa ma walada dukkaninsu majahulai ne mun gano wannan da kyau ko majahuli shine wanda kwata-kwata ma ba a san shi ba to ko wannan illa ne mai zaman kanta mai muni a cikin duniyar hadisi wanda idan aka samu haka hadisi na zama da ifi wanda ko kallon shi ma ba za a yi ba yana daga cikin almardod lissababar da rawi akwai aljihala a ciki ina fatan mun fahimci wannan Mala ya ce wa kada hassana tirmidhi akiba takhrijihi. Al'imamu tirmidhi bayan da ya takhrijin wannan hadisi ya kyautata hadisi Ya ce wa haza tahsini min tirmidhi lil hadis gairu hasanin minhu. Mala ya ce wannan kyautata hadisin da al'imamu tirmidhi ya yi, hakika wannan tirmidhi bai kyautata ba. Kun gano wannan jinas aka yi mashi. Ya ce hadisi ne hasan, to wallahi tirmidhi bai kyautata ba shi. Ina fatan mun gano wannan da kyau. hadisin na ɗauke da waɗannan bala'o'i guda biyu a cikin shi babban malami irin tirmidhi ya kawo ma hadisin agaji ai abin mamaki ne mala ya ce li'annal hadisa mudaruhu kulluhu an hadainil majahulaini mala ya ce hadisin duk hanyoyin da kuka jena da shi to hadisin ya ƙare ne ta hanyar waɗannan majahulai guda biyu liza ta'aqqabahu shehu nasir dinil albani da wannan ne babban malami a Sheikh Muhammad Nasiru, Din albani ya ci gyaran Tirmidhi sun ma'aura da hufid da sannan sai ya kawo wannan hadisi cikin silsila da ifa a lamba hadisi na 1426 a jiz'i na uku shafi na 616 wa ƙala albani ya ce wa bil jumla a takaicen takaitawa fal hadithu munkarun wannan hadisi munkari ne la ya bi bai inganta ba li jahalati um wa ko walwalad saboda jahalan uwa da ɗa ina fatan mun gano wannan da kyau wa qala abu ya'ala abu ya'ala yace huwa ahmad bin ali bin musanna al-mausu al-mausili abu ya'ala al-mausili ya littafi musnad ina fatan mun gano wannan da kyau biyar waɗannan littafan idan ɗalibin ilimi a ce hannun shi ya kai zuwa gare su ya kamata a ce ya samu ya riga karanta su kun gane wannan da kyau ko za ka tsinci wasu hadisai masu fa'idoji ko hanyar hadisan isnadin wajen ka iya inganta ko ka hassana wani ruwaya wanda a wasu littafin ba za ka yi samunsu ba amma abin ta kai ci mafi yawancin su ɗalibai ba fa wannan ne ke gabansu ba su abin da ke gabansu shi ne kawai wani wa'azi ne aka yi aka yi dariya ko aka yi kabbara ma'ana wa'azin ya zama ana sauraren shi abun watsake zuciya ne kawai entertainment ne kawai to kaga an lalace kenan ilimi ba ka ya kamata ya kasance ba ilimi ya kamata ya zama abin da mutum zai yi ne ya tsira kuma ya taimaka ma wasu su tsira ya samu sakamako kyakkyawa a lahira to shi kuma waɗannan shirman ko ba su da alaƙa da shi ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu ina son a yi wa'azi nan a ta dariya wannan hadisin da makaranta shi kadai ina da kalmomin da zan ta faɗa ai ta tuntsira dariya har ɗan mintocin da muke wannan katun ma ya ƙare ba gama dariyan ba in kuma kabbar bari ne na sa abubuwan da zan faɗa amma ba shi ne makasudin karatun ba kuna fahimtar wannan da kyau ko idan karatu ya ƙare a haka wato mun zama ba mu san abin da muke yi ba kenan Allah maɗaukin sarki ya tsere mana imanin Mala ce ƙala rahimahullah yanzu musnad na Abu ala akwai wanda ya taba ganin shi musnad na Abu almasuli, al-Mausuli eh ka bincika zai ga ɗaliban ilimi ko wannan ba ma shi ke gabansu masu su binciki akwai musnad ɗin ma ko babu su ba ruwansu da wannan ina fatan mun gane wannan da kyau ya ka da ko mujalladi da wani lokaci zaka je ka samu sai ka bi sai ka karanta ka ji menene ke ciki kuma wani alheri ne za a iya tsinta a ciki man Allah da zan kawo muku musnad na Abu Ya'la al-Mausili sai ku gani mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace qala rahimahullah mala yace mamra'atin kharajat min baitiha duk macen da ta fito daga gidanta mun gano wannan in ji annabi wai bigeri izini zaujiha ba tare da izinin mijinta ba kun gano wannan yanzu wannan inda ya inganta misali duk matan da ta yaji ko matan da ba za aka ce ta je unguwa gida kaza ta wuce kuna fahimtar wannan domin bigeri izini izini zauje ne. kana fi sakhatillahi ta'ala wannan mace tana cikin fushin Allah madaukin sarki hatta tarja ila baitiha hasiran da ko sanda ta komo gidanta auyar ha an ha, ko kuma mijin nata ya yadda da ita wannan ne hadisi na ɗari da goma rawahul khatib khatib ne ya fitar da hadisin a cikin littafin shi na at-tarikh Kultu mala akibo ce hadisun maudu'un wannan hadisin ƙarya ne akhrajahu hul khatib fi tarikh khatib ya fitar da shi a cikin tarikh juz'i na shida shafi na 198 fi tarjumati ibrahim ibn hudba mala fi sanad jama'atun min ad-du'afa a cikin wannan isnadin akwai gayyar jama'a masu rauni wal maturukin da kuma matarukai minhum daga ciki akwai abul qasim alhidar bun aban al-muqri da ifun mala ce mutum ne mai rauni yanzu kana neman ka san addu'a fa'ul matarukin a gurguje sai ka samu addu'a fa'ul matarukin na al'imam dara kotuni imam al-bukhari na da shi al-imam nasa'i na da shi jiz'i ne kwaya ɗaya kamar wannan haka ku gano kawai sunayen masu ruwa ne masu rauni da ifai aka ba ka tattara su kamata yi wannan cikin mako guda ka haddace su kawai gaba ke da kana cikin karatun isnadi duk wanda ka ji kawai sai ka kefa hadisin kawai ba hadisi ba ne kawai an kirkira ne aka danganta ma annabi wanda bai da alaka da annabi kwata-kwata Allah ya kiyaye qala al-hafiz ibn hajar ya faɗi a cikin lisan mizan yake cewa ba afawul hakim wa ghairuhu wa takallama fihi dara kutni kun ji ko hakim ya raunata wannan mutumi kuma al-imamu dara kutni ya yi magana kan shi jama'a al-imamu dara babban malamin jarhu wa ta'dil ne wanda har ya kai ga sai da ya ciwo kwalan wasu hadisai a cikin bukhari ba wanda sai da ibn hajar ya zo ya kwaci hadisan a cikin hadisi sari a muqaddiman fatuhul bari amma sanda al'imamu dara kutun ya ciwo kwallon wannan hadisan a zamanin shi har bayan zamanin shi ba malamin da ya iya magana kowa ya yi shuru ne kawai saboda wannan zai sa ka san al'imamu dara kutun ne babban malami ne to abin ta kai ci in ka je ka samu mutane in ka tambaye su waye dara ne ba san shi ba kawai yaro da islamiyan ce rawahu dara ne dara ne ya ruwaito shi shi ma malamin ma iyakan nan ya tsaya sha sha sha ina fatan mun gano wannan da kyau why dara kutuni haka daga zan shi kuma asalin dara kutuni menene gidan zago ne fa shine dara kutuni amma me waye shi al-imamu dara kutuni me zaka faɗi game da sunan din shi shin sunan dara kutuni littafi ne wanda aka roto hadisai ingantattu da za a aike da su koko littafi ne wanda ya tara hadisai masu rauni da isnadinsu kamar musnad al-firdausi na al-imamu dailami kamar silsila da ifa kamar al-mawdu'at kun gano wannan da kyau ko kamar al ul masnu'a fi ahadisil mawdu'a irin waɗannan abubuwan ne ya kamata a tsaya a karantar da ɗalibai ya samu ilimi to amma su ɗaliban an koya musu irin wannan an jima ba zai ci kasuwa ba kun gano wannan da kyau ko ilimi ne a karantar da shi ba wanda zai ma barazana da ya san waɗannan abubuwan amma kuma da su ne za ka yi malanta har malaman zamanin ka su gamsu su amince fa kai malami ne sannan ɗaliban ilimi su amfani da kai ko bayan mutuwanka Allah ya tsare mana imaninmu Mala ya ce wa Ibrahim bin Huduba aidan kana da ifan, shi wannan Ibrahim ɗan Huduba ɗin nan mutum ne mai rauni, fasikan kuma fasiki ne, majinan ɗan wasan kwaikwayo ne, yar ƙusu fil arasid, ara'is yana rawa in ana bikin aure. Mun gano wannan da kyau ku? A to me kenan? Ba ɗan drama ba kenan? Ɗan ƙoroso. In aka zo ana bikin aure, shi ke zuwa yana ma amarya da ango rawa. Kun gano wannan da kyau ku? To wannan ne roto hadisin manzan Allah. Isa suka ce fasiki ne. abun mamaki sai a ga wana ce ai shi malami ne to amma kuma kana zuwa ka bincike sai ka ga ƙarya sun fi ɗari uku a bakin shi to wannan irin malaman da muke da su a yau da sal imamu dara kutuni za su ji su su gansu Allah kaɗai sa abin da za su faɗi a kansu haka dai rawa yake Allah shi kyauta wa ƙala abu hatim arrazi razi anhu abu hatim arrazi razi ce kazzabun kazzabun maƙaryaci ne wa qala ibn hibban ibn hibban a cikin al-majruhin yace dajjalun min ad-dajajila yace babban maƙaryaci ne daga cikin hamshakan maƙaryatan duniya wa kana raqasan ya kasance ɗan rawan ƙoroso ne bil basara a garin basara wa qala al-hafiz ibn hajar ya faɗi a cikin lisan yace haddasa bi bagadad da ya ga abu ya zama banza wofi sai ya zauna karantar da wai hadisi a bagadad wa hima da wasu garuruwan ai albasara wal bagadad bi bawatil kun gano wannan da kyau ko duk waɗannan abubuwa ka suke faruwa ga mutum wai fasiki ne yau dare ɗaya kawai sai gan shi kuma ya koma zai zo ya gaya mutane wai shi nan addini yake kuna fahimtar wannan da kyau ku To malaman hadisi ba su da irin wannan fa. Shi sa a cycle ɗin masu addini ba kasafai ake son irin waɗannan mutanen banzan ma suna zuwa ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? Saboda in ba haka ba ko in kuka yi sakaci in hukunci ya tashi zuwa hadda ku a ciki. Ya sa mutumin banza yunƙuro sai ku tunkuɗe shi, kai ya zo inda kuke. Amma idan dama ya zamanto kuma haka kuke, mutanen banzan ne amma kun yi kariya da wasu rigunan da ba a ganin banzancinku to in mutumin banza ya zo cin da zuciyan iri ɗaya ne za a iya karɓan shi zai iya zama tare da ku kuma za ku iya zama tare da shi har zuwa lokacin da asiri zai tono Allah ya a ولذا Sheikh Muhammad Nasir Muhammad Nasiru الألباني da Ifa, to da wannan ne albani ya kawo wannan hadisi a cikin silsila da ifa a lamba na dubu ɗaya da ishirin a jiz'i na uku shafi na tamanin da takwas wa ƙala ce maudu'un wannan hadisin ƙarya ne al-khatib huwa ahmad bin ali bin thabit al-bagadadi shine khatib al-bagadadi al wanda ya rasu jana shekara 463 ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu kun ga wannan da aka zo da shi za mu zo makaranta a cikin taƙiƙon ragaba fi taudihin ba. idan aka zo da jar mufassar a raunata mai ruwaya da aka fassara kun ga shi wannan ce kana da ifan fasikan ko me fasikancin da ake yana rawa gaban 'yan mata to wannan sai su ce aljarhu mufassar illata shi da aka yi an fassara laifin shi Kuna fahimtar wannan? To, idan da za a samu wani malami ya ce wannan mutumin kirki ne, wannan ya ce mutumin banza ne, kuna fahimtar wannan da kyau ku? To, yanzu maganganu sun zama biyu, to ne za a karkata kan shi. Aljarhu muƙaddamun alal ta'adil, ko ku a ta'adilu muƙaddamun alal jar. Mun gano wannan da kyau ku? Wanne za a gabatar a kan wani? eh suna cewa aljarhu muqaddamun ala ta'dili idza kana aljarhu mufassaran za a gabatar da jarraha mai ruwaya ne idan ya zama an fassara abin amma in ba fassara ba wani ce sayi wani ce da ifi ana ɗaukan wanda ya ce mutumin kirki ne ina fatan mun gano wannan da kyau amma in aka ce ah, ka ce mutumin banza ne me yayi sai aka ce ya da'ul hadis yana kera hadisan ƙarya ko kana rakisan ko ɗan rawan ƙoroso ne ko abin da ya kama da haka za mu zo mu karanta to sai a watsi da hadisin shi dan bayan da za a ce mutanen banza suke talla hadisan manzan Allah ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ce wa wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zan Allah ce ayyi mamra'atin sa'alat zawjaha talaqaha duk matan da ta ce ma mijinta sai ya sake ta ta riƙe bala'i ta sa musiba ta je koti ne ta je wajen iyaye ne aka yi ta rigima min gairin ma ba'asin ba tare da wani laifin da ya kai ya komo ba mun gano in an je za ta ce ai wallahi gidan ba abinci ne ki gaya min duk gidan da ke da abinci yanzu a duniya ki gode ma Allah ma kina zaune a nan ki je garuruwan da an kore su a Maiduguri an kona garuruwan an kwashe abincin. A jeji suke kwanci ‘ya'yansu da matansu da kowa in sun ji motoci ne sun zo wucewa sai su ɗan fito waje suna roƙo in an jefa musu ledan fiye wota nan wata za ta je raunin da sai ta wata shida bai warke ba wajen kokuwar ledan fiye wota ba fa paket ɗaya ba leda kwaya ɗaya shan mutum ɗaya. Ba ruwan, ba abincin, ba komi. in aka jefa masa biredi suka samu ka gani suke kacalcala shi ga yara ita ta da ta kwana uku bata ci ba mun gano wannan ke ko kin zauna haka ba zai yiwu ba me yasa ke kashe aure ba abin jene mun gano wannan da ke ko shigantaka kawai menene yana hana ni zumunci ne taron suna ne fa bai barinta da shi Mun gano wannan wai taron suna shine zumunci kenan in daren suna zumunci ne annaba har ya mutu bai taba zumunci ba kenan kuna gane wannan tunda bai taba yi ba kuma zaben shi ba su taba yi ba ya sa man ido ne wai bai barinta tana kawace da dillalan gari kun gane wannan da kyau ko bai barinta tana shiga cikin rikicin adashi shine wai ya sa mata ido in ka ji dalilan ku da take kawa kowane ɗaya ya kamata inda akwai gwamnatin musulunci faɗin shi bulala goma ne kowane uzurin ta ɗaya kuma ta da irinsa sun kai ɗari da goma kun gano wannan da kyau ko shi ne dalilin kashe shawararta hai Allah shi da mu to kun ji ko ba wani abin ba laifin tsaye ba na zaune fa haramun alaiha ra'ihatul janna irin wannan mata to ita da ta ji ƙanshin aljanna to haramun ne fam fam fam ita da ji ƙanshin aljanna wannan hadisi na ɗari da sha ɗaya kenan rawahu abu dauda wa tirmidhi abu dauda tirmidhi ne suka ta wannan hadisin qultu mala akibu yace hadisin sahihun wannan hadisi ne ingantacce gashi a ƙasa bar ku ji abin da yace idan li yahdir ulaikan niswa yace wallahi irin waɗannan mata su shiga tetayinsu. Allah’i laisa lahunna she'un ya gudubna hunna bihi, wanda ba su da wani dalilin da ke sa su suƙi mazajensu, idan hasala khilafa bainahum ana samun ɗan saɓani kowaye illa ƙaunahunna tsallikini, ka sake ni in kunta jina in kai namiji ne, ka nuna man kai namiji mani ka sake ni mana, kai na har namiji ne? E, in ka hau cikin uwarka da ubanka ka sakan mana kare kai ɗan halar ne dan tsinanni kawai te ta zagin shi tana cin mutuncin shi ina kaito muku kalmomin ne yanzu ga wannan da yake ya shafi kasan Hausa kaji irin maganganun da ake faɗi wani kai namiji ne a'a in da ce sake nan kai namiji ne kakka sake ta bugu za ta ji ai namiji ba da baki ba a sanin namiji da baki gano wannan ai namiji ana ji shi da ƙwanji ne ina fatan mun gano wannan da kyau ka kama ta ka cimime ta ta bugu tukuna ka ce kin gane cewa ne namiji ne eh kin gane eh to ba zan sake ki ba amma daga ran da matanka ta ce sake ni sai ka sake ta ta zama uwarka kenan shine ta baka umarni ka bi ina fatan mun gano wannan da kyau ko ka yanke shawaran sakin kakka sake ta yanzu ba yau ba ba gobe ba ba watan gobe ba na jibo ba ba bana ba ba baɗi ba ba zan sake ki ba amma duk ran da kika ce in sake ki to sai na gurje bakin naki kuwa babu magana saki tsakaninmu amma dai in dai ni namiji ne zaki ci in kuma ni ba namiji ba ne tana faɗin haka kawai shi kenan kawai sai ka taki <laughs> na wata mun gano wannan da ke kuma a lokacin zaki ta ce wayo magota a zalimi zai kashe ni <laughs> yaga ce makwata ku kwance ku ba zalibi ne mijinta ne ke mata ladabi <laughs> ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace don ga irin wannan wazin mutane zige su ko kun gane wannan to irin wannan kalmomin sun fi miliyan ɗaya da za a kawo sai a ta dariyan da ake su amma ba shi ne a gaban mu ba subhanallah <laughs> wala je subhanallah wayalal jahal was safa jiman jahilci da wauta, ba su ba ne? Jahilci stroke wauta, kowanne ka ɗauka ka ajiye mata ta cancanta, wata jahila ce ba da san wannan hadisin ba, wata ta sani amma saboda wauta, wata kuma ka haɗa mata. Na kasa gane maganan wai a ce wai a yi saki, in saki ya zama wajibi ya zama ba makawa sai ya faru, to wannan bayan da aka iya, amma akwai yadda za a yi ko, Allah duk rayuwar duniyar nan gaba ɗaya haƙuri ake yi. Kun gano wannan? Annaba a gidan shi an samu ababe iri-iri. Bari ku ji abin mamaki, har ya kai ga a gidan annaba fa akwai sanda matan suka yi mai ba daidai ba, maimakon su yaji shi ya yi. Annabi sai dai wata ɗaya bai sauko daga benen shi ba. Wata cir, kuna ganewa? A lokacin da ya sauko 29 ga wata sai Aisha ita tafi kowa zaƙuwa kwanan watan ya ƙare ya sauko, amma da ya sauko saboda rikici irin nasu na mata sai take ci wata guda ka ce yau kuma 29 sai ka koma saura kwana ɗaya. Shi ne sai annabi, shi annabi bai ɗauka abu da zafi sai ya fasa ya mata hadisi ya ce ai wata yana yin kwana 29 yana yin 30. Ina fatan mun gano wannan da kyau. To, me yasa annabi yin matan shi ta waye irin wannan? yi wata ɗaya bai sauko inda suke ba an faɗa dalilai da yawa wasu suka ce ya faɗi ya ji ciwo ne saboda ya samu ya jinya da sauransu dai to amma zamantakewa irin wannan ana samu a samu matsaloli iri-iri in an samu kuskure me ya kamata sulhu Allah ce wa sulhu khair sulhu shine mafi alkhairi ya gama cin mutuncinki ya zage ki ya zage iyayenki ya wulakanta ki ya tozarta ki ya maki duk abin da yayi abin da za ki shine ki haƙura ki nemo je ki zauna hankalinki ya kwanta ki shamu ruwan sanyi ki sha kika huta hankalinki ya dawo jikinki zai ki ji ba komai in ya je dawo ki sa mai ruwan wanka shi ma ya wanka ki samu ruwan sanyi ki ba shi ya sha ya samu abinci mai ɗumi ya ci ce mai gida da Allah ka yi haƙuri na san laifi na ne amma da izinin Allah haka ba zai ƙara faruwa ba mun gano wannan da kyau ku kuma ya san laifin shi ne to a mata ce sakanni namiji ba abin da ya tsana a duk duniya irin matan shi ta ce sake ta ko da rayuwa ta koma normal ana tafa ba matsala ran da ya tunu to sai haɗu da matsala ba kyau wannan kalmar kuma wannan hadisi ingantacce ne annabi ya ce ke da jin ƙanshin aljanna kun yi sallama to duk wannan bilimbituwan da muke a duniya mai kai mu komo mai menene jama'a me muke nema to an ce ba za ki sha ba kawai a sake ki to an sake ki sai me wai shi sakin nan da za a sake ki akwai wani albashi da za rika aiko miki na gidan zaurawa akwai wani albashi ne da gwamnati za ta rika baki ko ko shi din yana da albashin da zai aiko miki da shi ne sakamakon kin da tawaye a sake ki babu fa inda babu shi kenan ya kamata mace ta gane daga ran da ta balaga ko to gidan iyayenta ba wajen zamanta ba ne, ba ma wai ta yi aure ba, ba gidan zamanta ba ne. Wallahi da garan ta balaga, saboda gidansu bai yi kama da ita ba. Amma fa in ta sabon take yi, gidan miji shine daidai da ita, ta je ce sansani a wajen, ta haƙura don rayuwan aure, rayuwa ne na haƙuri. Wata za ka ji tana cani wala da na san haka aure yake wala da ban yi ba. Wata da ba ta yi ba da ta san haka aure, ka ji wawuya. Ibada ne fa, ibada ne auren nan wani mutum ne wanda gashi nan baki san halin shi bai san naki ba Allah ya ce ku haɗu ku zauna sai kin yi hakuri shi ma sai ya yi hakuri haka yake kuma namiji ko wai kina tsammanin ki ga namiji waye maki abin da kike so sai kin mai biyayya in baki ba ba zai yi ba wallahi baki san namiji bane ai diyan da yazo ki aike shi je siyo miki kaza ya dawo ki ce zo lokaci kaza ya dawo ce kaza ce kaza yana yi ne dan yana da wasu manufofi bar manufofin su tabbata ina fatan mun gane in kina son manufofin ya tabbata ko irin wancan abin da kike yi sanda kike waje don kin zo gida su zake ci gaba in kika canza ko to zai nuna miki turo kalo din shi Allah zai bayyana miki ko shi waye ina fatan mun gane ba ana mata kirari wai mace mai ci mai sa karance mai ci ta mance tun baka biya can ba to shi kuma namiji nashi kirarin ba dan goyo bane Allah ya sa mu dace akhrajahu abu dawud mala abu dawud ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2226 fi talaq babun fil khul'i tirmidhi ya fitar da hadisi a lamba na 1187 fi talaqi wal la'an babu ma jaa fil mukhtali'at akhrajahu aidan ibnu Maja, lamba hadisi na 2055 fi talaq babu karahiyatu khul'i lil mar'a haka a lamba hadisi na 2809 min hadisi sauban radiyallahu anhu marfu'an wa hasanahu tirmidhi fil jami' wa sawal hakim wa wafaqahu az-zahabi fi tarhis wa kadha awradahu shaykh muhammad nasir din al-albani rahimahullah a cikin al-jami fi sahih al-jami a lamba na 2706 wannan hadisi ne ingantacce Allah ka hana mata furta wannan kalma na cewa a sake su ka ba su hakurin zamantakewa su san cewa zaman aure zama ne na ibada Allah ka sa maza zama masu haƙuri wajen daure ma irin tsiwon da mata suke yi subhanakallahumma wa da ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum